الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na tufatul hukka na alkazi abubakar al'andalasi a yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha shida ko muna cikin faslun fi anwa'i shahadat wato fasali da yake bayani akan abin da ya shafi nau'o'i na wato ainihin shaida ma da yake faslun rabi'atun ma tulzimul yamina lal haqqa lakin lil mutalibina shahadatu al adli aw ithnatayn fi talaqi aw itaqi aw qarfin yafi وتوقف الزوجة ثم إنك زوج فسن ولآمن العمل وقيل للزوجة إذ يدين تمنأ نفسها ولا تزين رابعة nau'i na rantsuwa ko kuma nau'i na shaida na hudu ma, ma tulzimul yamina ita ce shaidan da take lizimta yin rantsuwa wato take wajabtawa wanda aka kawo ƙara ya yi rantsuwa halal haƙƙa amma ba ta tabbatar da gaskiya da haƙƙi lakin littalibina sai dai ana yin ta ne saboda wato bima wanda ya kawo ƙara haƙƙinsa amma dai ba wai za ta sa a ɗauki haƙƙi a baka ba ne wato da can shaidan idan abin da ya shafi harkan kuɗi ne idan ka kawo shaida guda ɗaya sai a ce ka haɗa da rantsuwa shi kenan sai a ɗauki dukiyar sai a baka ko kuma in baka da shaida sai a ce wanda ka kawo ƙaran ya rantse idan ya rantse shi kenan ya tafiyansa in bai rantse ba sai a ce ka samu shaida ɗaya to kai ka rantse in ka haɗa da rantsuwan ka sai a baka abin da kake da awan naka ne amma wannan ba wannan babin ba ne, ba abin da ya shafi dukiya ba ne. abin da ya shafi dukiya shine ake kawo shaida daya a hada da rantsuwa to amma a rantsuwan ta mudda'a alaihi ne wanda aka kawo kara ba don komai ba domin shi bangaren wanda ya kawo ƙaran ya kawo shaida daya namiji ko shaidu guda biyu mata adalai wanda yake nuna ƙarfin maganansa to idan ya kasa kawo cikaton shaidan sai a ce to wanda aka kawo ƙaransa din... shi ya rantse lamarin ba haka yake ba idan ya rantse shi kenan sai a bar shi tafiyansa to shine ma'anan ma tulzimul yamina nau'i na hudu shine wanda yake lizimta wato yin rantsuwa lal haqa amma baya sa a ba mutum haƙi lakin lil mutalibina ana wannan rantsuwan ne saboda wato haƙin wanda ya kawo ƙara amma wanda aka kawo ƙara shi ake lizimtawa wannan rantsuwan kuma ba ta tabbatar da haƙƙin wato mai haƙƙi to shi ya yace ga ta shahadatul adli wisnatai ithnatayn fi talaqi nau'i taqi naw ya fi. shahadatul adli shine shaidan adali guda ɗaya, a wisnatai ni ko kuma adalai guda biyu fi talaqin dangane da abin da ya shafi saki au a taƙin ko kuma in tabawa aw ya fi. ko kuma kazafi wanda yake zuwa wato misali ya kawo na matsaloli guda uku wanda idan ka kawo shaida ɗaya namiji adali ko shaidu guda biyu mata adale kotu to wayannan shaidun ba za su sa a baka haƙƙin da kake nema ba. amma suna wajabta wanda ka kawo ƙaran shi ya rantse lamarin ba haka ba ne. Shi shikenan sai tafiya wannan rantsuwan ana yin ta ne li raddi shahadati man shahida wato yaminu raddi shahada rantsuwa ce ta maida wato shaidan mai shaida idan ya rantse kamar ya kore wannan shaidan ne gaba daya misalinsa shine saki idan mace ta kawo ƙara a gaban kotu a gaban alkali ta ce mijinta ya sake ta sai aka kira mijin sai ta shi bai sake ta ba sai ce to ta kawo shaidu idan ta kawo shaidu maza adale guda biyu sun tabbatar da miji ya yi saki to alkali zai raba auren ya tabbatar da wannan sakin idan ko mutum ɗaya ta samu adali wanda zai mata shaida mijinta ya sake ta to wannan ba zai zama hujja na a tabbatar da sakin ba domin ba abin da ya shafi harkar dukiya bane ballantana a ce ta hada da rantsuwa anan ba za a ce ta rantse ba haka yana za ta kawo mata mata ba sa shaida a cikin abin da ya shafi saki don ba dukiya bane saboda haka ko da ta kawo mata biyu ko sama da biyu su ma ba za a ce ta hada da rantsuwa ta abin nan ta yi tafiyanta cewa an sake ta ba abin da za a ce shine ki je ki kawo cikon shaidunki ki kawo maza a adale guda biyu idan ta kawo ɗaya ki nemo ɗaya in ta zagaya ba ta samu ba sai a ce to shi mijin ya rantse billahi allazi la ilaha illa huwa bai saki matarsa ba idan ya rantse shi kenan sai a bashi dama ya tafi da ya tafi da matarsa wanda za mu yi bayani a ƙarshe idan har bai rantse bai ya rantsuwa ka rantse billahi la ilaha illa ka saki matar ka bai ce shi bai zai rantse ba to anan ba za a ce ita matan ta rantse cewa ta saku an sai ya sake ta ba ta yi tafiyan ta cewa an sake ta ba domin ba magana ce ta kuɗi ba magana ce ta abin da ya shafi saki to anan fa sai dai a kama shi a daure shi wasu suka ce a rufe shi har abada kar a sake shi wasu suka ce a shekara ɗaya ma ta ishe shi a masa hukuba, na ɗauri da duka na shekara ɗaya har sai ya rantse ko kuma ya tabbatar da ya sakin domin ana akwai raina kotu ma a cikin al'amarinsa in yana da gaskiya ya rantse mana in ba da gaskiya ya ce bai saki matarsa ba ai ce ya saki matarsa da duka bai wannan ba to alƙali zai ɗauki mataki a a kansa to kun ga wannan abun da ya shafi saki ne amma da abun da ya shafi aure ne ba za a ce ya rantse ba mace ce ta kawo ƙara cewa ai wani ya aure ta ya daura mata aure ki je ki kawo shaidu guda biyu cewa mijinki ne sai ta je ta kawo shaida guda ɗaya ko ta kawo shaidu mata to anan ba za a ce shi mijin ya rantse bai aure ta ba ya kama ta ya kama ko rantsuwa ba za a sashi ba saboda me saboda al fil umuri asali ya zama ba ya aure bane sai in ya tabbata an yi shi yasa anan babu wani rantsuwa da za a sa shi yayi in ba ta kawo shaidu guda biyu ba to ba mijinta bane to za ka sai a kore ta kawai ta tafi wani irin aure ne za a ce ko ko mutum biyu a kasa samowa wanda za su yi shaida to asali dama ya zama ba mijinta ba abin da zai tabbatar da cewa mijinta ne shine adalai guda biyu to bata samo wannan shaidan ba sai a ce ta yi tafiyanta saboda asali ya zama babu auren ne sai an tabbatar da shi sannan kuma yuhtadu fil furuji ma la yuhtadu fi ghayriha duk abin da ya shafi harkan aure harkan farji ana itiyadi ana duk da za a yi in akwai dan shakka sai a kore abu to amma abun da ya sa na saki kuma aka ce ya hada da rantsuwa zai rantsi saboda mai saboda al'aslu baka'u ma kana alama kana asali duk abin da aka ce an yi shi to ya zama yana nan sai an samu hujja mai karfi da ya ture shi tunda an tabbatar da matarsa ne wannan akwai shaida a kai cewa matarsa ne yanzu ana jayayya kan saki ne saki kuma akwai wan a yi shi akwai wan ba a yi shi ba to a nan ba za a yi sakaci ba in dai bata kawo shaidu guda biyu adalai akan an yi sakin ba to kawai za a ce ya rantse ne kenan cewa bai saki matarsa ba saboda mai saboda sakin shi asali ya zama babu shi faruwa yake kuma ba shi ne ba shi yafi faruwa ba asali shine mace ya zama tana gidan mijinta ba an sake ta ba ba wacce za a aurar za a aurar ko ya aure da niyan saki yana da wahala ko ba an gama aure a dinga tunanin kuma nan gaba kaɗan zai sake ta yana da wahala in akwai ma to yan kaɗan ne to haka na abin da ya shafi a taƙin inci wato bawa ne ya kawo ƙara wajen alƙali ya ce mai gidansa ya yanta shi ya ce masa an ta hurun kai ɗani shi kuma ya ce san bai yanta shi ba sai a ce to je ka kawo adalai guda biyu ya je ya kawo adali kwaya ɗaya ka san bai kawo ko ɗaya bakan zai tafiyansa ne kawai abin nan dole zai zama bawa to sai je kawo adali guda ɗaya to da ya kawo adali guda ɗaya akwai alaman ko yana da gaskiya shi nan sai a ce to shi shugaban mai bawan kenan ya rantse billahi allazi la ila illa huwa bai 'yan tashi ba shi nan sai ya rantse idan ya rantse bai 'yan tashi ba sai a bashi bawan ya ci gaba da yi masa hidima in ya kiran tsuwa kuwa sai a kama shi a ɗaure shi zuwa shekara ɗaya da miyare na kotu ko dai ya rantse bai yan tashi ba ko ya ce ya tashi ya kama hanyarsa sai ce au ƙarfin yafi fi ko kuma ƙarfi da yake zuwa yafi fi manansa ya ci mutum ne ya kai ƙara kotu ya ce zaidu ya masa ƙazafi ya ce masa ɗan zina ko ya ce masa mazinaci ko ya ce uwarsa mazinaci ya ce ta ka ce to kawo shaidu guda biyu a dalai sai a masa bulala tamanin don ya ɓata maka suna da musulunci yana kare mutuncin musulmi ya je zagaya zaga sai ya samu shaida guda ɗaya adali ko mata guda biyu to yanzu samo adali guda ɗaya da yi akwai alaman kamar yana da gaskiya sai dai alkali bai isa ya zartar da hukuncin yana da gaskiya ba saboda ba a cika ka'ida na shari'a shaidu guda biyu in ya kawo mata biyu duk da cewa ba a karɓan shaidan mata amma akwai alaman yana da gaskiya to idan ya kasa kawo cikon shaidan sai alkali ya ce wa wanda ake tuhuma da kazafin ka rantse billahi la ilaha illa huwa baka ce yayi zina ba ko dan zina bane shikenan sai ya rantse to anan idan ya rantse shi shikenan ya kama hanyar sai tafi har sai ran da wannan ya kawo shaidu a dale guda biyu kafin a masa bulala tamanin idan ko bai rantse ya kiya rantse to shi ma za a sa shi a gidan yari a daure shi shekara daya kamar yadda wancan shugaba na bawan idan ya ki rantsewa shi ma za a sa shi a gidan yari a daure shi so da haka dukkanin wa'annan guda uku idan sun shaida idan sun yi rantsuwa sun mai da shaidan wanda ya kawo shaida ɗayan nan shi kenan suka rantse ba su da matsala amma in ba su rantse ba to ba su kubuta ba har yanzu shari'an tana nan za a kama su a tsare su a yi musu ladabi a ɗan tsare su na ɗan lokaci na wani ɗan lokaci ana ɗan musu bulala ko da biyar biyar ko shida shida ko dai su ce sun da, sun yi wannan abun ko kuma su rantse idan sun ki za a tsare su zuwa shekara guda amma akwai wani ne suke gani ma har abada za a tsare su ba za a kunce su ba to amma wannan duka za a nemi wannan ne idan aka ba shi izari a baya mun yi magana akan izari shine duk lokacin da aka kawo karanka aka kawo maka shaida kafin a zartar maka da hukunci fa sai an tambaye ka kana da wani uzuri kana da wani abun faɗa akan shaidun nan idan har kana da hujja cewa shaidan nan ba adali ba ne fasiki ne yana shan giya ka kawo shaidu biyu adalai an gan shi yana shan giya to shi kenan ma ba za a ce ka rantse ba kawai ka riga ka lalata shaida sai dai je nemo wasu shaidun daban kuma to amma in duka wannan ya gagare ka ne to sai a ce ka rantse ka rantse billahi la ilaha illa kai baka yanta bawanka ba ko baka saki matarka ba ko baka yi wa wane wane kazafi ba to idan mutum mai tsoron Allah ne ba zai rantse ba saboda ya san cewa bai da bai da gaskiya domin rantsuwa ta ƙarya tana da haɗari in ko mara tsoron Allah ne zai iya rantsewa aka. amma ya sani kuma akwai azaba mai girma da take jiransa ranar alkiyama domin rantsuwa akan ƙarya ta yaminul ghamus wato rantsuwa mai dulmu ya mai ita cikin zunubi sannan ta je ta jefa shi a cikin wutar jahannama duk wanda ya rantse wai don ya kubutar da kansa ko wani abu daban ubangiji ta'ala a cikin suratul nahl yace wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tazuqu su'a bima qadattum an sabilillah wa lakum azabun azim ubangiji ta'ala yace kada ku yadda ku sanya ku ya zama wata hujja da za ku samu da za ku yi ha'inci a tsakaninku ya zama wata hujja ne za ku shigo da ha'inci ko nima makirci a tsakaninku yace idan kun yi haka to ku za su kauce daga kan musulunci ko su kauce daga kan gaskiya sannan duk wanda ya haka za a ɗanɗana masa mummunar azaba wannan abun da ya mummunan na rantsuwa akan karyan tun a nan duniya za a fara nuna masa sakamakon abun kafin a je lahira sannan kuma yana da azaba mai girma a lahira duk wanda ya rantse kan ƙarya a kotu to yana da wahala tun a nan duniya ba nuna masa sakayya ba tun a nan duniya ya kaga wata masifa ta sauka a kansa sannan kuma a lahira kuma bai zai kubuta ba don ya rantse kan ƙarya wannan mun sha gani mutum ya rantse kotu a kan ƙarya wani bala'i ya same shi to kaga idan mutum yana da hankali aka ce ya rantse to sai ya kiran tsuwa wani ko yana da gaskiya ma baya rantsewa balantana idan idan bai da gaskiya sannan kuma mutum yana cikin haɗari a addininsa in dai zai dinga sa rantsuwa ta ƙarya a cikin al'amuransa to alama ne cewa bai da addini shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya ce duk wanda yake yin haka to kafarsa za ta zame daga musulunci kuma zai zamana ba zai bari a bi gaskiya ba sannan za a ɗanɗana masa mummunan sakamako na aikin da ya yi sannan kuma akwai azaba mai girma da take jiransa a ranar alkiyama to kaga al'amarin babba ne to shi yasa aka sa rantsuwa a kotun domin ta hana mutum ya yi ha'inci ko ya cutar da wani wani ɗan uwansa kuma rantsuwa akan ƙarya tana daga cikin manya-manyan zunubai hadisi ya inganta cikin bukhari manzo sama yace al-kaba'ir wal ishraku billah wa huququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus wato manya-manyan zunubai wanda suke dulmu ya mutum a cikin wutar jahannama a wata ruwan guda bakwai ne a nan sai ambaci wa Allah shirka da cutar da iyaye da kashe rai ba tare da haƙƙi ba sannan da rantsuwa ta ƙarya ita ce nunul gamus suka ce wa huwa an yahlifa ar-rajulu ala shay'i huwa ya'lamu annahu kadhib shine mutum ya rantsa akan abu kuma ya tabbatar da cewa ƙarya yake idan mutum ya rantse kan ƙarya ya tabbatar da ƙarya ne to ya sani cewa yana kai kansa ne zuwa ga wutar jahannama Ke sa aka ce mata rantsuwa mai dulmuyarwa mai dulmuyar da mutum a cikin zunubi a nan duniya a lahira kuma ta dulmuyar da shi a cikin wutar jahannama hadisi ma tabbata a cikin sunan na abi dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa ala yaminin masburatin kadiban falyatabawa maq'adahu minan nas duk wanda ya rantse a bisa rantsuwa ta ƙarya rantsuwan da za a tsare ka akan wani haƙi sai ka rantse rantsuwa ta ƙarya ka san abun ba haka bane to duk wanda ya haka manzo sun ya ce ya tanadi wurin zaman sa a wutar jahannama ma'ana makomar sa wutar jahannama ne je bukin kawai na kujera sa tun yanzu in bai ba ma za a masa hadisin Abu Dawud da ingantaccen hadisi sannan haka nan a cikin sahih Bukhari da Muslim manzo sun ce man halafa ala yaminin yastahiqqu biha malan fa huwa fiha fajirun laqiya Allah yawm al wa huwa alayhi ghadaba duk wanda ya rantsa rantsuwa ta ƙarya dan ya karbi haƙƙin wani to zai da hadu da ubangiji ta ala ranar alkiyama yana fushi da shi yana mai fushi da shi to irin waɗannan dalilan da makamantansu shi yasa aka sa rantsuwa a kotu saboda haka idan babu hujja sai a ce ka to idan kana da imani ka san haɗarin rantsuwa ba za ka yi da ka ba saboda bala'in zai koma a kanka a nan duniya kafin lahira in mutum yana da hankali sai ya kiran yawa, in ko ba da hankali sai ya je ya yi ya je ya halaka to amma yanzu ba a tsoron rantsuwan galibi ba a tsoro wani ma ba a je kotun ba yana magana akan ƙarya labari yake bayarwa wanda labarin nan ko baka faɗe shi ba ba za ka cutu ba ba zai amfanar da kai ba ma amma mutum sai ya faɗa akan ƙarya kuma ya rantse kuma ƙaryan da ka yi ma ba dukan ka za yi ba ba ɗauke wuyan ka za yi ba sai ka ƙara da kuma ƙarya da rantsuwa mutum ya rantse akan ƙarya to rantsuwa tana lalata rantsuwa kan ƙarya tana lalata mutum kuma ita rantsuwa ko akan gaskiya ma ba a son ta sai ta kama ne kawai in duk magana zaka zaka ce wallahi ko billahi lal sauran zuwa sai ta zama ba ta da kwaljini amma haka kake magana ka baka rantsewa duk ran da ka rantse ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa kaza to kowa zai yarda da abin da ka faɗa amma in al'adan ka ne rantsuwan kuma to dama ya saba jinta a bakinka kamar tsinuwa ne ga mace ta saba tsinuwa dama ba da wani kwarjini ko wani abun tsoro to saboda haka wayannan an tsora musu wannan rantsuwan ne saboda shi wanda ya kawo ƙara akwai alaman gaskiya tare da shi to shi yasa aka ce wanda aka kawo ƙaran ya rantse tun da wannan ya kawo shaida ɗaya ko shaidu mata guda biyu a dare sai ce wa tuqafu zawjatu thumma innakal zawjun fasinun wali aminil amal wato wa tuqafu zawjatu za a dakatar da matan ba zai mu'amala da ita ba shi wanda matarsa ta kawo ƙaran ya sake ta kuma ga shaida adali guda ɗaya ko adalai mata guda biyu to za a dakatar da matan daga mu'amala da shi ma'ana kenan za ta bar gidansa kenan sai ta tawa gidansu ko alƙali ya ajiye ta a wani wuri kafin ya yi wannan rantsuwan. lokacin da ta kawo ana kawo shaida ɗaya adali akwai alamar tana da gaskiya to yanzu dole ya kaurace mata ko dai shi ya bar gidan ko ita ta bar gidan za a tsare tsakanin su shine ma'anan tuqafu halu baina huwa baina ba zai kusance ta ba to sai a ce to karantse in ya rantse shikenan summa kal. sannan idan ya ki rantsuwa kal zawjun shi mijin ya ki ya rantse ka rantse ka baka saki matarka ba ya ki ya rantse to fasijnun za a sa shi a gidan yari za a je a rufe shi wali aminil amal wato rufe shi shekara ɗaya da shi alƙalai suke aiki a zamanin da malai rubuta littafi amma zuwa sun ce ma har abada ma ba za a abin nan insa ba in ya kiran tsuwa wasu sun faɗi shekaru fiye da ɗaya to amma dai shekara ɗaya ishe shi saboda ba a san me ya hana shi rantsuwan ba ko ba ya son rantsuwan ne ko ba da gaskiya ne a kashi ɗari dai kila kashi saba'in kan bai da gaskiya to amma tunda akwai kashi talatin kila rantsuwan ne ba a so ko abin ya bashi haushi ne ma <clears throat> shi bare rantse ba ko irin mutum ne mai taurin kai mace ba ta yi ta sashi ta sashi rantse a kotu ba duka dai wannan akwai wannan tunanin to sai a daure shi na shekara daya to kaga shekara ɗaya ko aka tsare ka malam kana magidanci ai ya kamata in dai ba ƙarya kake ba kam in dai kana da gaskiya ka rantse daga ran da ya rantse shikenan sai a cire shi to idan ya rantse za a sake shi ko aka tsare shi zuwa shekaran aka mar ladabin da za a masa bai rantse ba sai a sake shi to don a sake shi a za a yi wa qila liz zawjati yudayyanu tamna'u nafsaha wa la tazayyanu wa qila zawjati sai a ga wa matarsa don matar za ta koma gidan da hujjoji ba su cika ba ko da tana da yakinin ya sake ta kuwa ba da ta iya shaida ɗaya ne ba na biyun ta kasa kawa to sai a ga wa matan iz yudayyanu yayin da aka bashi da Allah Shi ne an bashi da addininsa sai a ce to shi ke nan tun da ta kawo shaida ɗaya alamun gaskiya amma ka ki kai da ka sake ta to an barka da Allah ko ya rantse ko bai rantse ba an bashi da Allah ne ba to ma'ana Allah shi zai masa hukunci nan sai a ce to je ka an barka da Allah idan ka ɓoye wannan ba za ka ɓoye wa Allah ba kuma hukuncin alƙali baya halatta haramun idan ka zo da shaidu na ƙarya ko ka zo kai kirarin cewa kana bin wani miliyan ɗaya ya ce eh kuma alhalin ba haka bane aka baka miliyan ɗaya wannan bai halatta maka wannan miliyan ɗin ba don alkali ne maka hukunci ba hukunci alkali ba halatta haramun yana nan dai a haramu ne idan ka je lahira kuma za ka biya in ba ka biya a nan duniya ba to idan an bashi da Allah aka ce ya je an bashi da Allah to sai a gaya wa matar tamna'u nafsaha ta hana shi kanta wala ta zayyanu kuma kada ta dinga ado to ki koma ɗakin ki amma in kin je ki ya kokarin karki din karki da ya sadu da ke wannan amfanin sa shine ko zai fushi ya ce to ya sake ta ma kawai tunda akwai alaman gaskiya to amma in ya fi karfin ta ya sadu da ita ko ba inda ta iya amma asali shine ta hana ta dinga nokewa kenan shine ma'anar tamna unansa wannan wasici ne za a mata to kin zo da adali guda ɗaya ko mata adalai guda biyu akwai alama kina da gaskiya ka amma mu shari'a abinda ta ce dole sai shaidu guda biyu maza adalai to tunda baki kawo ba mijinki ya rantsa ya ce bai sake ki ba ko an masa horon da za a masa bai rantsa ba to ki koma gidansa ki koma gidansa amma wasikin shine ki dinga masa kwana kwana kar ki yadda ya kusance ki sai dai in abin ya fi karfin ki sannan kuma kada ki dinga yin ado irin yadda mata suke wa mazajen su a doki kwalliya ya fita har yayi sha'awar ki a karki yadda da wannan karki dinga ado na jan hankali miji shike nan sai su zauna a haka kila ma abun ya bashi haushi ya ce a saki amma fa in duka hakan din shi bai hana shi ya sadu da ita ba shike nan bayan da ta iya dole ta mika kai sai ya zama alhakin a kansa kenan in har ya sake ta in kuma ita ne ta fahimci saki ne kuma ba lafazin saki ba ne kunnen ta ji mata shi gane yana nan akan halal ɗinsa dama ma matarsa ne kuma yana son kayansa tun da har an je kotu da ya ce a dawo masa da matarsa kuma aka dawo da ita tamna'u nafsaha wala tazayyanu ba wala tuzayyanu ba ka gyara wala tazayyanu ai wala ta tazayyanu kenan kada ta dinga kada ta dinga ado to kaga a sai ado ga mace yana da muhimmanci matar aure ta dinga mijinta ado wannan zai jawo hankalin mijin kuma da a samu zamantakewa mai daɗi ko mai kyau tsakanin mata da miji amma mace in ta zama ƙazamiya ba ta ado to daga nan ta rusa zamantakewan aure in za ta yi ado galibi don ka don zuwa abin nan unguwa ne idan za ta je suna za ta yi ado za ta je aure za ta yi ado za ta je unguwa wani wuri ko ziyara ko asibiti za ta yi ado amma a gidanta ba za ta yi ado don mijinta ba shikenan shi kuma yana fita waje sai ga mata masu ado sai su dinga ɗauke hankalinsa to kaga irin kame wanda ake son mijin ya samu idan ya aure bai zai samu ko kuma irin zamantakewan da ake so a samu mai kyau ta ya dinga sha'awanta ba za a samu ba sai ya kamata mata su gyara wannan irin matan da da zaran sun yi kwalliya ‘ya'yansu za su ga cewa inna ni ma da ni za a je inna ba min wanka ba ni ba to kaga dama <laughs> ba ta saba ba ne inda ta saba sun san cewa ana iya yin ado a zauna to sai zama mijin baya ma sha'awan ta kwata-kwata to rashin wannan yakan iya sa mutum ya saki mace ma da yawa akwai masu kokawa cewa wala ni ba ta min ado ne ba ta ado ko ba ta wanka don ni ba ta duk abin da za ta yi na ado in za ta je wani wuri ai sai a tuhume ta ma sai za ta je anguwa ta yi ado musamman in za ta je asibiti ta canza da talla kwalliya kaga sai a tuhume ta ko kasuwa ta yi kwalliya kaga akwai abin tuhuma amma ba za ta yi don mijinta ma so daga nan taro ta zamantakewa na auren Allah ya ji kan shak akba aji yace to amma in baka sayo kayan kwalliyan ba wa karka zarge ta idan ba ta yi ba kai ne za ka sayo kayan adon kuma don akwai mazan da ko suke barin matan nasu sai dai su za su nema su je su sai kayan kwalliyan da kayan adon to kaga wannan kuma haƙƙi ne Allah ya ɗora maka a kanka yace to idan baka saya ba baka sai kayan kwalliyan ba baka sai turaren ba to kar ka zargi matanka idan bata maka ba amma idan ka saya ka kawo wannan kan ka hauta da iska kawai in bata yi ba amma in baka kawo ba ka hauta da iska sai ta ce to ka saya mini ne ni na saya wa kaina ai kaga za ta yi cewa ita ta siya wa kanta kama gorin wannan kuma baka da gaskiya to kai ma sai ka saya ka kawo gwargwadon ƙarfinka. sai dai in ka da shi ne ita tana da shi sai ta yi wa kanta so sannan kuma shi adon bai tsaya akan namiji kawai ai mace kawai ba har namijin shi ma namijin ana buƙatan ya dinga tsafta da ado irin nasa shi dai ba kwalliya don ba mace wani ba zai zo yana shafa hoda da wani jambaki da wani gazal da wani abuwa amma dai ya yi wanka ya sa rigansa fes-fes ya tsefe gashinsa da gemunsa ya fesa turarensa saboda ita ma ta yi alfahari da shi cewa mijinta ne domin kamar yadda kake son matarka ta yi ado to haka ita ma take son ka yi ado da za ka je wani wuri ba ka yi fita mai kyau ba wala haushi za ka dinga ji sita ga mijin wata kuma ya je ya shiga mai kyau ya fito kuma kana da halin da za ka yi to nan ma idan kai kana yi din kullum soyayya tana ƙara shiga tsakaninka da da iyalinka shi yasa Abdullahi bin Abbas yace inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li yace ni ina son mata ta ado kamar yadda ni ma nake son ta mini ado tunda kana son ta yi maka to kai ma ka dinga ka dinga yi mata wannan zai dawo da zamantakewa mai kyau a tsakanin ka da matarka amma yadda wasu suke zama da kazanta a gidajensu a gaskiya matansu suna haƙuri suna haƙuri kwarai da gaske wani zai dawo daga wurin aiki duk jikinsa dotti amma haka zai kwanta kuma ba ta isa ta yi magana ba idan ta yi magana abin ya zama masifa idan adon ya yi ma yana zuwa shi ma zai fita kasuwa ne zai yi adon ko wurin aikinsa yana dawa zai kwaɓe ya sa jallabiya shi kenan sai da safe kuma in zai sake fita kuma to wannan kan gaskiya galibin maza haka ne mm, yana da wuya mutum namiji kam gara matan ma suna kokari yana da wuya namiji ka a ce ya zo malam yau zai wuni a gida ba inda zai je ya je ya wanka malam ya sa kayansa mai kyau ya fesa turare ya zauna don iyalensa su kalla a yana ji a ɗari zai wuya ka samu goma ko biyar ma ni na shakka sai dai wasu baƙi zai daga waje za su shigo in wasu baƙi zai hikam to zai yi wannan adonin. amma ta tsohuwar rigansa zai samu kawai duk ta kuzi gaba ɗayanta ba guga haka zai zauna to kaga a sai suna kokari amma mace kam ana samu wanda za ta yi ta gyaran jikinta ta yi ado ta yi wannan ta yi wannan duk don ta burge mijinta yasa baka yi baba ma sai su shiga damuwa kuma wai suna yi baka yabawa suna son a dinga ba musu tun da dawa ba don Allah suka yi ba don kai suka yi <laughs> haka yan baka yi baba ba riba ba lafi ba sun yi don su samu ladan <laughs> to ka ba din don su dan tiriban abu yawa kai ma kuma ka abun nan ka nayi to shi yasa aka ce to katta dinga ado domin in ta yi ado za ta jawo za ta jawo hankalinsa to saboda haka ta yi yanda zai zamana ba zai sha'awanta ba har ya gaji ma ya take ta kawai to wannan shi yake nuna maka wato yanda shari'a take shi alkali zai amfani da zahiri ne bai isa ya amfani da wani abu na baɗi ne duk matan da ta kawo shaida adali guda ɗaya ai akwai alama tana da gaskiya amma tun da shari'a ta ce sai adalai biyu bai isa zartar da wannan hukuncin ba dole kawai ta koma gidan mijinta babu yadda aka yi kuma ba za a ce ta haɗa da rantsuwa ba domin ba muhallin haɗawa da da rantsuwa ba ne ce faslun khamisatul laysa alaiha amalu wa hiya shahadatul lati la tuqbalu ka shahidu zuri wal ibn lil abi wa ma jara majrahuma mimma ubi yace khamisatun shaida ta biyar laysa alaiha amalu ba a aiki kanta ba aiki kanta kuma wahiya shahadatu allati la tuqbalu ita ce shaidan da ba a karba me yasa ba a karbanta don ba ta cika sharuɗin shaida ba wanda zai ba bada shaidan ba adali bane ko an san ƙarya yake yi ko kuma akwai tuhuma a cikinta in akwai tuhuma to nan ma ba za a karbi shaidan ba wannan ita ce nau'i na biyar na ƙarshe shaidan da ba a karba da ita da babu dudde ne idan an kawo ta da ita da babu dudde ne tana da misalai sai ce ka shahidi zuri wa limnin lil abi wa ma jara majrahu ma min ma ubi ka shahidi zuri kawai mai shaidan karya, ba a karban shaidansa wa limnin lil abi za yi wa babansa shaida cewa yana bin wani haƙi nan ma ba za a karɓa ba wa ma jara majrahuma da abin da yake gudana a magudanan su ma ubi da abin daga abin da aka ki na shaida kamar uwa ta yi wa ɗanta shaida ko ɗa yi wa uwarsa shaida ko mata ta yi wa mijinta shaida ko miji ya yi wa matarsa shaida cewa yana bin tana bin wani haƙƙi wannan ba za a yarda da da wannan ba nau'i na farko shine shaidan zur azzur ma'anansa ƙarya so da haka shaidan zur dama kadan ita ba za a karbe ta ba musamman ma idan an gano shaidan ƙarya ne kaga duk mun ƙaryaci fasiki ne kuma duk wanda ya zo ya shaida akan ƙarya ai wani haƙƙi ne yake son a ɗauka na wani a ba wani to kaga zai cutar da wani ne musulunci bai zai yadda bai zai yadda da wannan ba kuma shaidan zur shine shaidan ƙarya yana daga cikin manya-manyan laifuffuka manya-manyan laifuffuka wato kabairus dunub wanda suke shigar da mutum wutar jahannama a nan lahira ko a nan duniya ko duk wanda ya ya cancanci uku ba hadisi ya inganta a cikin bukhari manzo da sunaye ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir qalu bala ya rasulullah qala al ishraku billahi wa huququl walidain wa kana muttaki'an fajalasa qala ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur wa ma zalika yukarriruha hatta qulna laytahu sakata manzo sun ce ba zan gaya muku manya-manyan zunubai ba manya-manyan laifuffuka ba sai suka ce gaya mana ya rasulullah sai ya ce yi wa Allah shirka babu wani laifi da ya kai shirka shine hada bautan Allah da bautan wani shine azamu ma Allahu anhu shine mafi girman abun da Allah ya hana Sai shi ma yana daga cikin shaidan zurdin kai ke na akwai wani abun bauta ba Allah ba shi ma ƙarya ne sannan wa walidai walidaini mai bi masa sai cutar da iyaye rashin musu biyayya rashin kyautata musu musguna musu zagin su da makamantan wannan duka wannan yana cikin manya-manyan laifuka domin daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye sai haƙƙin iyaye abin da ya zama wajibi shine ka kyautata musu ka musu biyayya kuma bin iyaye fardu aini ne mun karanta shi a misbahu salik fardu aini ma'anan fardu ainin wato farilla ne da ya waje ba a kan kowa wani ba iya ɗauke maka kamar yadda sallan farilla don wani dan uwanka ya ja yi sallan shi kenan kai ya ɗauke maka ko ɗanka ne bai ɗauke maka ba sai kai ma ka yi in ba kai ba Allah zai tambaye ka to haka nan bin iyaye da kyautata musu don kana da wani kani mai kuɗi shi yana yi kai ka ce a to ai ya ɗauke maka ai ina dole kai naka kai ma gurgurdo yadda zaka iya ko kana da wani wa mai kuɗi shi yana yi sai ka ce to ai duk abin da suke bukata yana musu mm yana musu amma kai ma dole sai ka yi rige rige za ku yi don Allah bai zai ɗauke maka ba fardu aini ne kowa dole sai ya kawai gwargwadon ikonsa ko dan uwanka ya yi kai ma ka yi domin in ba ka ba shi zai kwashe albarkan iyaye shi yana yi ana Allah ya baka albarka Allah ya kai kuma kana nan ba ka yi ba ka samu wannan albarkan ba kila ma ana jin haushinka kai baka damu da su ba sai kaga alhakin su ya kama ka saboda haka fardu wani baya dauke wani to cutar da su yana daga cikin manya-manyan laifuffuka wanda Allah zai tambaye ka ranar alkiyama sannan sai ya ce da a zaune manzan sa da a kunci manzan sa sama yake sai tashi ya zauna sai ku saurara wa qawlu zur da magana ta ƙarya yace ala wa shahadatu zur da shaida na ƙarya magana ta ƙarya shine mutum ya zama maƙaryaci babban laifi ne kuma ba abin da ke lalata ɗabi'an ɗan adam kamar ƙarya idan ka zama maƙaryaci to duk ɗabi'unka sauran ma masu kyan sun rushe da zaran ka zama maƙaryaci kuma ba abin da ba za ka iya yi ba na lalata duk wata mummunan ɗabi'a za a iya samun ka da ita amma in ka zama mai gaskiya to gaskiyan kuma za ta gyara maka sauran ɗabi'unka in ka zama mai gaskiya za ka zama mai tsoron Allah za ka zama mai amana za ka zama mai cika alkawari da sauransu sannan ƙarya hanya ce ta wutar jahannama shi yasa manzon sama ya tashi ya zauna manzon sama ya ce fa bi bisidiqi fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila ku dinga yin gaskiya gaskiya tana sa mutum ya zama mutumin kirki kuma gaskiya tana kai mutum aljanna kare ce ne idan kana yin gaskiya zaka zama bawan Allah mutumin kirki to wannan tsoron allahn kan kuma shi zai kai ka aljanna sai ce wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an ka shedin ku da ƙarya ƙarya kuma tana mai da mutum ya zama fajiri mutumin banza sannan fajirci kuma yana kai mutum zuwa ga wuta to duk mutumin da ya zama makaryaci to ya dauko hanyar lalacewa ne wannan fa ko a hiranka da jama'a ballantana a kotu to kai ka taɓa ganin makaryaci mutumin kirki ne tun da gaje a ce wane makaryaci ne kuma ya zama mutumin kirki a sai ya zama mai cin amana sai ya zama maruwaci sai ya zama mai fajirci ba za ka same shi mutumin kirki ba sai ya zama mai 419 sai ya zama mai ci da addini da sauransu amma in ka samu yana da gaskiya wanda ita ta fi wahala tsada a duniya a yanzu to za ka samu ko sauran halayensa insha Allah za su yi kyau shi yasa a yanzu mutumin da baya ƙarya a ce ba a sa da ƙarya ai wali ne a ce wali a yanzu mutum yana shiga wani dan matsatsi kawai mai tsoron Allah ma da ya shiga wani dan matsatsi kawai yana tunanin wani ƙarya zai iya fita me za ka sai ka ji mutum ba yana baka jara ka faɗi kaza kawai kaza kawai zaka ga kuma ƙarya ne ba yana baka umarni ne wai ka faɗa shi ya manta ma cewa laifi ne abun kaga inda shine kantinin da ya faɗa kawai to kai da kai yake gayawa ne sai ka ji ka dinga tunani to in ne haka ai na yi ƙarya in ne haka na yi ƙarya manzon sama ya ce to da magana ta ƙarya sai ya ce wa shahadatin sur da kuma shaida na ƙarya ya dinka maimaitawa shaidan ƙarya shaidan ƙarya sabai suka ce suka ce ina ma da ya yi shiru tunda suka ji tausayinsa shaida a gaban alƙali ka je ka ba da shaidan ƙarya domin a ɗauki haƙƙin wani a ba wani yanzu wannan shaidan ta ƙarya ɗin ta zama ruwan dare a kotunanmu wallahi wasu suna nan ɗan dubu biyar ma za ka ba wani sai je ba da shaida domin abin da ya sa a yanzu a kotunanmu ba a taskiyan shaidu wato idan aka kawo shaida ba za a ce to a tabbatar da adalcinsa kafin a karɓi shaidansa ba a ce waye shaidanka wane to bari mu nemo adalai guda biyu 'yan unguwarsu ko wanda yake mu'amala da su su zo su tabbatar mana mutumin kirki ne ba zai mana karya ba ana yin haka ne yanzu ba a yi kawai duk wanda ka kama za a karbi shaidansa abinda za a ce kawai za ka faɗa wa za ka alkawari za ka faɗa wa kotu gaskiya ko za ka rantse da ƙur'ani abinda za a baka zaɓi kenan in ka ce zan rantse da ƙur'ani sai a baka ka rantsai za ka faɗi gaskiya shi kenan fa ka zama mutumin kirki to tun ban za rantsewa da ƙur'ani wani abu ne wurin sa. ko kuma ka ce na ɗau alkawari zan gaya wa kotu gaskiya shi kenan fa sai a yadda wa duk abin da ka faɗan kuma gaskiya ne <laughs> kaga akwai gyara mutum ba mutumin girki ba don ya saba alkawari wani abu ne to ce sa kawai sai a zo a ɗauki hayansu suna nan dubu ashirin dubu goma ka zo ka ba da shaida a kot yau idan aka ce wai wai in ka je ai za a nemi shaidu akan wani abu da ka kai ƙara to neman shaidan ba wani abu wani ko akan hanya ka da mutum dala zo ka min shaida akan kaza zan baka dubu biyar ko dubu goma sai zo ya maka wani kes na zauna da wasu lauyoyi aka yi magana shaida ta to ai malam wannan ba matsala bane mu zamu iya samo shaidu guda biyun ai na ce a gabana za ka faɗi haka a gabana wallahi ba zan manta da wannan ba a falo na wai shi zai iya samun shaidun ba matsala bane shaidu guda biyu wani abu za a ba su kawai na ce masa barisa a gabana za ka faɗi wannan magana ni kake ga wannan shi bai ɗauka ma wani abu bane ma kawai shi wannan abu to sai na fahimci abun ruwan dare ne kawai to wannan shaidan ko ita za ta kai mutum wutar jahannama da wanda ya je ya jawo a yi da wanda yake yin tan duka su shirin yadda za su haɗu da ubangiji ta ala ranar alkiyama to wannan shi ya lalata mana shari'o'in mu da yawa saboda ba gaskiya masu ba da shaidan ma ba masu gaskiya bane galibi kowa ma ana iya karban shaidansa hadisi ya inganta sahih muslim manzo sun ayace al-kaba'iru al-ishraku billahi wa huququl walidaini wa qatlun nafsi wa qawluz zur bayan ya faɗi manya manya laifuka ya faɗi shirka da saba iyaye da kisan kai sai yace da qawluz zur magana ta ƙarya ko kuma shaida ta ƙarya wannan manya manya laifuka ne wanda za su dulmuyar da mutum a cikin wutar jahannama ko ba a gaban alƙali ba na a gaban abin a gaban alkali kai magana ta ƙarya ko a kasuwanci ne kake ƙarya Allah sai ya kwashe albarkan kasuwancinka ko ka samu kuɗin ba ka ji daɗin su ba ka rantse da ƙarya da Allah wai ka sai shi kaza kuma ba haka ka sayawa. ko an taya maka kaza kuma ba a taya ba duk wannan kana kwashe albarkan arzikinka ne kuma za ka haɗu da Allah ranar alkiyama ballantana abin da ya shafi kotu cin haƙƙin ɗan adam ƙirƙiri a cikin suratul hajji ubangiji ta lati washtanibu rijsa min al-awthani washtanibu bu az zuwa sai haɗa shi da bautan gumaka Allah ta lati ku nisanci bauta ma gumaka ku nisanci shaidan zur ka duba ma bautan gunki shaidan zur bautan gunki magana ta ƙarya kai tsaye kawai da aka ce ka nisanci bautan gunki shine shirka wanda zai kai kautar jahannama sai aka ce ka nisanci shaidan ƙarya ko magana ta ƙarya da zuru irin maganganun da suke yawo a social media na ƙarya ba a ɗaukan su ma wani abu mutum ya ƙirƙiro ya posting kawai wajen ya burge jama'a kai kuma an yi abun na ƙarya ne kai ma kana ta ƙara yaɗa shi kana ta posting ɗinsa kai ma ka zama maƙaryaci don manzon sa ce man haddasa anni hadisan yura annahu kadhibun fa adul kadhibin duk wanda ya isar da wata magana da ake tamanin ƙarya ne aka ce na faɗe ta sai shi ya kai ta wani wuri ya gaya wani to shi ma yana cikin makaryatan to haka ne yanzu in wani ya kirkiri ƙarya yana da alhakin kirkiran ƙarya kai kuma sai ka tura to kai ma makaryacin ne ai wanda ka tura wa kansu a wurinka suka ga magana ba don ka tura ba ba su gani ba kai ma ka zama makaryaci sai sai ga abu a social media asali kawai ba gaskiya ba ne. sai in ka tabbatar da watura shi in yarjejje ne amintacce ne sai ka yadda amma in ba haka ba to kai bincike dai ka tabbatar da kun kan ka tsorar in ba haka ka zama makaryaci ka tura wani ko ka gaya wani shikenan sai dauke ka makaryaci ka rusa dabi'unka da halayenka a cikin suratul furqan ubangiji ta'ala yana siffanta ibadun rahman bayin Allah na gari wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama bayin Allah na gari daga cikin siffofin su ubangiji ta lace walladhina la yashhaduna zura wa idha marru bil lagwi marru kirama sune wanda ba sa shaidan zur ba sa shaidan ƙarya sune sune ibadur rahman wanda a ƙarshe aka ce sakamakon su benaye ne a janna to kaga idan kana son ka zama bawan Allah na gari sai ka ƙaurace wa shaidan zur da maganganu na ƙarya ka zama mai gaskiya ka zama mai amana wanda ko ƙaryan ka faɗa za a ce kuskure aka samu kila wani ne ya gaya maka kai ka amince da shi sai ka zo ka tsorar haka za a baka mafita amma in ka zama makaryaci ba wata mafita da za a baka to bayan Allah na gari ubangiji ta ce su ne wanda ba sa shaidan karya. ba sa yin idan suka wuce inda ake wasa ake ƙaryan ma su kau da kai suke wa idza maru bil lagawi maru kiram suka wuce inda ake fasikanci sai su daga kai shine ma'anar maru kira sai su sai su wuce suna masu daraja inda ake kida da waka inda ake rawa na fasikanci inda ake wasu abubuwa na sabon Allah kawai sai su kau da kansu kawai su wuce kamar ma ba su gani ba saboda imaninsu Bari inda ake wani taro wanda yake na kafurai wanda ba musulmi ba ana cakuɗe maza da mata me zai tsaye da shi ya kalla Kamar bai gani ba ya wuce coci kamar ma bai ga cocin ba saboda sun nisanci duk abin da zai bata musu ɗabi'unsu da halayensu ko ya taɓa musu imaninsu to yana ba su ne yan aljanna ولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تهية وسلام benaye sakamakon su benaye a aljanna kuma sannan idan baka bar ƙarya ba da shaidan zurba, to ibadan kama ba za ta samu karɓuwa wajen ubangiji ta alama don hadisi ya inganta a bukhari manzo sun ya ce mallam ya da qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi tun an yada ta'amahu wa sharabahu manzo sun ya ce dukkan wanda bai bar magana ta ƙarya ba shaidan zurba kuma baya bai bar aiki da ƙarya ba shine ka san wannan abu ba haka bane kuma ka yadda haka ne kai aiki da shi ka san barna ne ka san sabon Allah ne sai ka je kai kawai babu ruwanka to duk wanda yake haka ba ma bukatan ya daina cin abinci wai don yana azumi don Allah ba bukatan azuminsa ko ya bari ya daina shan wani abu haka nan wajahal wanda baya barin wautawa bayin Allah ka cutar da wannan ka gaya wannan magana ka yi ba a nan ka ci mutuncin wannan duk wanda yake yin wannan maza sun ya ce Allah ba bukatan ka daina cin abinci ko ka sha wani abu saboda wai kana azumi Allah baya bukatan azuminka saboda baka nisanci sabon Allah ba to daga cikin abubuwan da ke tauye ladan ɗan adam za ka yi aiki na gari mai kyau amma kuma sai rusa maka ladan daga ciki akwai magana ta ƙarya da kuma shaidan su domin sakamakon aiki da ake bayarwa na lada kowa gurgudun imaninsa gwargwadon irin sakayyansa ne inna ma ya taƙabbalu Allahu minal muttaqin haka ubangiji ta lati Allah yana karba ne daga masu tsoron Allah shi yasa mumini shi a tsore ta yake za a karba ko ba karba ba to gurgudun imanin ka fa gurgudun da ladan ka zai habaka kaman kasuwanci ne gurgudun girman jarin ka gurgudun irin riban da zaka samu idan baka da jari sai ka wuni sayarwa bai wuce dubu ɗaya ko dubu biyu ka samu ba wanda yake da jari kuma a wuni ɗaya sai sa miliyan biyu ma wani ko biyar ma to haka lada yake malam idan mutum yana da tsoron Allah za ku yi aiki iri ɗaya da shi in ya fi ka tsoron Allah sai fi ka lada kai a wunin kila ka samu lada ɗari shi ko zai samu lada dubu ko dubu goma ma a wuni ɗaya saboda mai saboda imaninsa to ka tara jari na imani da tsoron Allah ka ga yadda ka za su zama sai su samu karɓuwa a wajen Ubangiji ta ala. azuminka sallanka sadakanka kyautatawa iyalenka kyautata wa iyaye da ƴan uwa duk wannan abu kaɗan in kai sai zama mai daraja a wajen Allah ta'ala kuma sai Allah ya ta albarka a cikin al'amuranka da ka nisanci karya, kai ba makaryaci ne. ka nisanci awwa na sabon Allah mutuncin da darajan ba ɗaya ne. to kai kokari ka zama mutumin kirki ka gani to wannan shine shaidan zur wannan shaidan ba a karbanta kwata kwata sai kuma yace ɗa in yayi shaida ga babansa shi ma ba za a karba ba wato mutum ne ya kai ƙara shi ne walimni lil abi mutum ne ya kai ƙara yana bin zaidu dubu ɗari waye shaidan ka sai ce ɗana kallamu ne shaidana to alƙali ce a ɗanka ba zai maka shaida ba saboda me kusancin yi yawa kusanci ɗanka ai soyayyen da ke tsakanin ku ta da ƙarfi ba zai iya adalci ba ai ko zai kubutar da babansa a ce baban bai yi wa wani sharri ba shikenan zai iya faɗa kuma ko da adali ne fa kar ku ɗauka ko sai idan mutum ba mutumin kirki ko adali ne ba zai wa babansa shaida akan wani haƙi ba haka baban ba zai wa ɗansa shaida akan wani haƙi ba ko da adali ne baban Ɗan ya kawo ƙara wa ya shaidan kai ce babana ina haka nan mata ba za ta yi miji ba miji ba zai wa mata ba kakanka ma ba za ka masa shaida ba shi ma ba zai maka shaida ba kusancin ya yi yawa tausayawan da da da, da karramawan da zumuncin ya yi yawa da ba zai iya adalci ba ko da adali ne zai iya kaucewa ai ba masumi ba ne adalin ai adalin ba annabi ba ne ba cewa aka kwata kwata ba zai karya ba a cikin kashi a kashi ɗari kashi tamanin ko saba'in ne ake tamanin ba zai karya ba to kaga ya ga ɗansa ko jikansa zai cutu kila zai iya canjawa ba za ba abin nan ba za a karɓa ba haka nan uwa ba za ta yi wa ɗanta shaida ko ƴarta ko ƴarta ba haka mutum bai zai wa uwarsa shaida ko kuma kakarsa mace ba duka wannan kusancin yana da ƙarfi kuma komin adalcinsa ba ko shi ne waye to amma kuma wato ɗan uwa da ɗan uwa ɗan uwa na iya ɗan uwansa shaida wato wa da ƙani wa yana yi wa ƙani shaida ƙani na iya wa shaida amma ya zama adali mubarrizi irin wanda ya shahara da adalcin nan mun karanta shi a tambaya to shi kan inda ya shahara da adalci aka abin nan yayansa ya kai kara yana bin wani haƙi za a iya karɓan shaidansa ko kuma ƙaninsa ya kai kara za a iya karɓa in ya shahara da adalci amma irin wanda sai an nemo mutum biyu sun zo sun ba da shaida cewa mutumin kirki ne wannan ba za a karɓi shaidansa ba a kan ɗan uwansa kowa ko ƙani ba za a karɓa ba to amma dukkanin wayannan gaba ɗayansu kuma ana karɓan shaidansu akan 'yan uwansu idan aka kai ƙaran babanka ya ci kuɗi dubu ɗari sai ya ce bai ci ba kuma kai ka sani cewa lalle ya ci wannan kuɗin ka zo ka war ka ce babana bai da gaskiya a kotu lalle ana bin sa wannan dubu ɗari sai a karɓi shaidan ai ba cewa kai shi yake bi ba kuma zai wuya zai kai wa babanka sharri adalci ne tsoron Allah ka ne yasa ka faɗa ke duk da dai baban zai ji haushin ka kan to amma dai ya ka iya in an kawo ka shaida zaka canja shaidan ne ba za ka canja in kaki zuwa ka bada shaidan shi ma laifi ne kuma in kaki ka bada shaidan to haka nan miji ya shaida cewa ana bin matarsa kudin adashi wance ta jefa da wace da wance sun jefa ta ta rike kudin adashin su suka ce suna binta tace a'a sai miji ya ce a'a lalle suna binta ni na sani ta sun kawo adashin nan to za a yadda saboda wannan shaida ne akan ta ba yi mata shaida wani to haka nan sauran dangi ne duka inda ya shahada alaihi ne za a karba to yana daga cikin abin da ya kama da wannan wannan duk soyayya ne ta sa ba za a karbi shaidan su ba idan akwai amfani in in in ƴan uwansu ne za su amfana amma in su za su cutu za a karba soyayya ne ta sa to adawa ma kuma tana hana karban shaida menene adawa sai tuhuma tuhuma tana iya karban shaida ko ta adawa ko ta amfani menene adawa mutum ne yana gaba da kai ba kwa ga maciji sai aka kai karanka ana bin ka wani haƙi ko aka ce kai sata sai aka kira shi aka ce shine mai bada shaida cewa kai sata dole za karbi shaidan sa dama shi ka bayana neman ya ga bayan ka bane ko kai fashi da makami ko kai zina dama yana adawa da kai to ba za a yadda ba ba za a karbi shaidan sa ba saboda akwai tuhuma a ciki ko kuma tuhumar ta zama ta amfani ta amfani menene amfani ka hada jari da wani sai wani ya zo ya cuci wanda yake muku kasuwancin aka ce waye shaida ya kace kai din aka sai ce kai ne shaidan idan aka kwato wannan hakin ka kai ma kana da haki a ciki ka kai wa kanka shaida kenan na akwai tuhuman amfani ba za a yadda ba to amma idan wanda kake gaba da shi sai maka shaida akan wani abu da zaka amfana wannan za a karba mutum ne ba kwa ga maciji da shi sai kana bin wani haƙi miliyan ɗaya waye shaidan ka sai kace shi ne kuma adawa yake da kai sai zai ce lalle yana bin wane haƙi to nan za a yadda ai ba shaidan da tafi wannan ma Zan tsoron Allah ne yasa shi kene zai ba shahidal anamu bi fablihi hatta al-ida wal haqq ma shahidat bihi al-adaw gaskiya ita ce wanda abokin gaban ka ma ya yadda cewa kai mai wannan haƙƙin ne ko kana da wannan falalaɗin? to anan sai a karbi shaidan idan shaida da yayi wato idan wanda za ta amfane shi shi abokin gabansa amma ya yi shaidan abin da zai cutar da shi ne ba za a karba ba wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala malam mai tambaya na farko yake cewa malam mutum ne ya rasu ya bar kuɗi kuma yana da yayu biyu wannan uwa ɗaya wannan uba ɗaya bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah me yasa aka dame mu da tambayoyin gado nan ne kullum <laughs> mutum ne mutu ya bar kudi kuma ya bar yan uwa biyu kenan wannan uwa ɗaya uba ɗaya wannan kuma wannan uwa ɗaya wannan kuma uba ɗaya to a duk da su yi gado ne wanda ake uwa ɗaya kawai za a kasa shi da a bashi kashi ɗaya shi ko wanda ake uba ɗaya kwashe sauran kashi biyar ɗin na. ya ce malam ni ne eh, ni ne na ba da jini a asibiti sai wanda na ba jini sai ya bani kuɗi kuma na karɓa malam ya halatta hakan to baya halatta dai a sai da jini kuma duk malamai sun ijima'i domin sai da najasa ne jini najasa ne kuma haramun ne a sai da najasa so da haka bai halatta a sai da jini ba so ban san kudin da ya baka na mai in dai a matsayin ya sai jinin ne so wannan bai halatta ba in kuma maltina ne sai a maka kila kai kana da matsalan da sai <laughs> ka ci wani abu kafin jinin ka ya koma to wannan kuma wani abu ne daban to asali dai bai kamata mutum ya karba ba gaskiya kawai ka ce a kai ka bayar fi sabilillahi ne domin jini ba a sayarwa lokacin da farkon zuwa na saudiya sai in ga a masallaci na yi sallah sai a tashi a ce wai ana neman wanda zai bada taimakon jini a asibiti kullum masallaci yawanci sai a tashi masallacin jami'a don Allah in akwai wanda zai bada taimakon jini ana so sai na ta yanzu duk kudin saudiya nan ba za su iya sayan jinin nan su ajiye ba sai daga baya na gane a sai haramun ne sayan jinin da sai da shi sai dai in ya zama lalura in ba za ka iya samu ba kai wanda kake da majinyaci sai dole ka siya to kai ya zama maka lalura ka siya. amma mai sayarwa kan bai da wata hujja mutum zai zagaya wai bai da kuɗin kashewa sai ce bari jiyan sai da leda biyu a waje a bashi dubu hudu wannan haramun ne kake aikata domin najasa ne kake sayarwa amma kai wanda kake da majinyaci ko kake jinya ya zama da lura kuma baka samu na kyautan ba shi ma nan ma sai ka nemi na kyautan in baka samu ba kenan dole ka saya na'am wani ke cewa malam ina tambaya game da sahu shin za a yi sahu za a fara sahu a bayan liman ne dab ko kuma za a je a faro shi ta bangaren dama wannan tambayar mun sha amsa ta a bayan liman ake fara sahu duk da cewa hadisin bai inganta ba da yake faɗan hakan tawassatul imam sa liman a tsakiya amma haka aiki ya tafi a kansa ma'anansa mai kyau ne idan aka ce sahu zai fara ta dama ne sai zama mutum uku ne a bayan liman kamar wannan masallacin sai yanzu liman yana gaba sai mutum uku su je can ƙarshe ta dama to a bayan wa suke kenan suna bayan gini kenan ba bayan liman suke haka bai yi ba haka idan ka zo sahu na biyu sai ka je can kuma ka je ka kafa sahun ka kai kaɗe ko ku uku kaga kuna bayan sahun bayan sahun sahun gaba ne amma ba kwa bayan liman so da haka daga tsakiya ake farawa idan aka fara tsakiya ana ƙara dama ana ƙara hagu idan suka daidaita to daman ya fi daraja akan akan hagu amma in daman ya nausa to ka zo hagun din ya fi don a sa liman a tsakiya shine sunnar sallah amma za zo a taru a gefe a bar liman kuma yana tsakiya ba na'am alan sai masu addu'o'i akwai wanda yake cewa yana so sai a sanya shi cikin addu'a yana bukatan aure sai kuma ga wata takarda nan ta gayyatar daurin aure wai iyalan Alhaji eh, Malam Muhammadu Hassan da na ustaz tijjani suna gayyata yan uwa musulmi wajen ɗaurin aure wadda za a yi suka ce a a zontiri gidan blok na cukudi eh, karfe bakwai da rabi na safe eh, ma muna da ɗaurin aure a nan insha Allah gobe in an yi sallan juma'a ɗaurin auren eh, Hassan ɗan uwan mu Hassan da kuma alijakubu a nan masallacin bayan juma'a insha Allah sannan bayan nan kamar yadda na fara bayani ranar litinin insha Allah sati mai zuwa nan ba za mu yi karatu ladi da litinin ba sai rana a tewu, amma rana a tewu za mu yi karatu insha Allah saboda wani uzuri kuma wayancan kwanakin babu su sai dai mun na'am aiko ka aka yi aka ce makanar wa aiko ka eh waye ana ta wani zare idon ka an ce ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين